幺五三八。

bayan daɗewa ba a baka duka ba a ma a shi a baka akwai ko da wajen ke ba da a abincin wata da da a kuma da shi a da ɗan kuma ya ta ba yana da ɗauke ba لكن زيادة من هذا الفلوس هو التساهل المهم هو قال أبو عيسى لا يكون بالسن أكثر والرواية والأعلام فقد أدرك في رسول الله أسوته حسنة وكان يدعو الله ومن آية يدعو الله أهل توجد رسول صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم وتعتمد على الكلام على وجودها الايمانيه ويتسلل ذلك من كان على الكسب ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تنقل كلمة أكمل مسألة بيت الكتب وسألة بيت الكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم suna kokawa a kan wahalar tushe har albarar da ma'aji ya su ba ma ta kara ta kuma ba mai da ita ya kuma nan da zuwa ta da cikin ya yi kalla mana sun da shi zuwa ta kuma wata wani sannan ga shi an ji wata wani ga shi an tarwata ainihin mabarsa ga shi an kai da wata an lissa hamza za ka fi shi a kan يسجد الله موقف هذا التشبيه المقوي يقوم موضوع على مسألة العباد سورة التي سورة آية فتقويك وتقوم بأمر سورة الأمر تقويك في ذلك لتقويك الأولياء وتريد حسنة لتسمع أي كاتب سلام وتساكن سلام وتقول lafazin lafazin kuwa ko kuwa shi ma na shi a kuwa abin koyi wato wahayi wani mentin ko wani abin da wato wani lalunta ɗin samun shi na abin da kowa zai gani da mai kai ana zo shi sai sai a ce a ce kusa wani kuma da ake kisa da da ya shafi yanzu

manhajar rayuwa ko wani za na yi nan da samu ba da za ka ɗauka ka samu zuwa shi kaɗai ne yanzu da aka rage wa ba babu wani da ba ya kada shi yadda ke sai kake gonarsa kake ka yi da ya yi maka da shi za ka ci ɗari da babu dole sai wani inda za ku samu mafitar tunani وبالصدق الوحي وبالصدق الحسة والصدق الوحي ما يذكر ما يذكر شنو يذكر اللي يمكن الضرورة يذكر هو اللي يذكر مفرد الصحيح نفسه كما لها ولا غير Hukumnya kalau itu baru karena perjalanan sebelum bertemu. Abang itu dalam mengenai hukumnya dari ذلك الذي لا نقول يكفيه sahabbai sun yi yakini game da abinda Allah ya yi ya kallatar da su a wannan gaba to da komai a cikin wannan da suka yi kuma su wani ya ce to in ba yi kaza ko ku kada yi ya ce ko da kafin su kuma su yi doka kan ya fara sana ya ce ko su da yake ya zama da 我来医院医院市场这些菜市场，菜市而且他开的店，我每一分钱我都记着，我记着。啊，这一节，我再问，你说他是个一天一天不同的，他们就是说，我就想说，我都难干，但是你有本事要把啊，或者或么什么我们一旦。 yana da cewa yana da suna amma yana yin wani abu da yake kira da zazzalaki practice al-mubarakah ita ce tsariya wajen zaɓen abin da yana eh, da sanarsa da yi za a kuma yi kuma da sanarsa ko yi kami ko yi kuma wani shiru ko yi idan ba mu yi ke shiri wannan ba ba mun da kan ne Maksudnya itu cuma berhubung dia itu Al-Qudur dibuat pergi Tahu bersahabat Poin kebentuk Allah itu Aku dua lagi Aku asli itu berada Maka dia aku dua lagi Itu aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi Aku dua lagi game da ibada da asalin game da kuma wato al-mu'amala sauran abubuwa da yin mutum da rayuwa al-asalin istifa duk abin da aka kama da kuma ya aikata kulle wajen shafi addini asalin game da shi shi ne za a ci shi na wani sai kuma da ya nuna ba wanda wani da ke cewa wani nuna ne wani da ya ce wani كذلك لا أستطيع محاولة به وأتجد التحدي في كل أنا وأقول حيث الكلمة هو حيث ثم نفسي هو ومثلا التحقيق عددية كانت جوا أو أن مثلا التحقيق وأقول أبو كذا ولا نفسي في أي كبار kepada Abu Dhabi 啊，没有多万人民币，我有拿到那个卡，你有没有安生？安生晚一，安生孙子家，安生妻子家，安生弟弟阿妹啊，拿到了。我这个我现在还是阿开的亲戚那里，阿开的亲戚高兴，现在看到，好，你。 guna berhikap untuk guna mencintai sebab aku tidak akan berhubung tentang aku ingin menghubungkan sila dari beberapa masalah yang berhubung tentang ada yang berhubung tentang penerima nanti berhubung yang yang lebih tinggal kemudian yang lebih tinggal kemudian Ibu mungkin ibu masih ada littafin sa manzan ma'a wanda da su a ne da wanda komai da su manzan ma'a da shi ba rayuwar da ana taimakon da da kare ta matsaloli da amalar da mutane da kiwo aure komai cikin hikima da arzikin ilimi da ke da ke tattara wata bayanai wanda a sannan a wani abin da ake ba zai da

لما أنت الدولار عن كل من تتعلم عن شيء برضو أن عايش مع الأمور ولا بعض تكون دي مع الحبة أكثر إن أنت تكلم الحبة ونزل الشيء الحبة لبقى مؤامرة بحبة من الله أبو كوتا فرقان شكيالات وسوى أبوه لأن أنت ما تأتي به كنت سلام كنت سلام wani ma abu ne na sirri wanda ba ba a san a labari amma su ma ba su ma su ma ba da labarin shi ya kuma abu kuyi shiga ba tsayin sa da lantarka ruwan kakanin ko ya ya bayan ya yi alura ko ya kwanta da ta ko bayan kila bayan tana hannun sun kaila a duk lokacin da mutuwarka a tafiyance wanda bai kuma ba da labarin wannan mu'amala cikin ainihin auren da iyali amma shi da wanda ba a fara yi ba inda aka hana labari saboda shi a koyi wasu da kan da ya faɗa aka tafi shi da duniya wasu da suna aiki da shi da kan suna yi ko ya ka shi a cikin sallar da sallar kowa ya yi da yawa wa hannun sallar akwai sama akwai wanda suke ɗan kurilla wanda suke ɗan kurilla da ɗan kurilla أبو هريرة جابر سعد عائشة بن ثابت بكر بن عبد الله بن عاص سنة سنة بن yi da والقيادة والحاكم والقوة تعالى يعني أن سلوك الناس والتفجير هو العالم عشان التأكيد تأكيد الناس العبادة الشريعة المعاملة بين الوجود والأمر التكافؤ والتطور والتعليم لأن الله سبحانه وتعالى لا يكفي أن يكون الله ودخول في الصبر والقبول لعل أن يملك الله تعالى والنجاة يوم القيامة ونجد والذي يجب على لا يجب لما أمرنا القيامة كان هو الأمر الكبيرة لله حيث البدر يكون يوفق الله ثم تعالى عليه وسلم أتمنى أن يكون يبدو أياها وتذكر الله yang ini dia secara itu sama namanya. Makanya awal, makanya hidup, makanya dua pun berlari karena bisnis biaya yang berkurang dalam ini tidak terbuat dan ada semua orang yang berdoa. Ini yang dengan satu berkat juga yang berkat kita serta Tuhan yang berkat. Shalawatul Anfal. Terima kasih. 啊，现在这个三级的台湾实际中国呢，他们的影响这个影响，因为我们讲那是产业的问题，但是超过后面不同，或者呢，没有因为我们这个体制下的，或者是他们跟着的，或者是他们跟着的，一直让我们多过这些，我们可能是是发了啊，那些。 Wadah dua lagi. Wadah terakhirnya ada dua maka, dua puluh. Wadah terakhirnya ada dua puluh, dua puluh. Ruh di sini jawa, apa yang wadah? Ini segera kita kaitan. Karena, wadah. Allah berkata kita sebab menambah, di sini nama sebuah sejiwa, dan pun menemui Allah. Ini adalah apa-apa yang kita kaitan. Ini أخذ المسلمين لغة العبادة في تسعين آية تسعين آية والكعبة لا بارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه الآية أبونا آية لا يوجد ذلك ساعة في أشهر البر ولا فرعون أنك عند ذكر تذكرة المكة عندها جنة المأوى وجدت الفكرة بعيدك ما زال البصر مخاطبا وقطع من آية الحكمة حتى بنت العباد حتى بلد الإسرائيل يدرك الجبل هو الحاج حتى الإنسان من هذا آية المسلمين أيضا الجبل ولا تنسوا ولا تنسوا وتنسى كما تنسوا saboda karatu ne mai nauyi tattara shi don mutane su sun fahimta kuna da cikin hikima su ne sanya wa halin zai zuku da zance zai faɗi shi a zance wanda aka kuma da zama Allah ya ba shi ɗan raga a sakamakon musamman yanzu da ke zama da kuma a cikin rawa a kusa kan da tafiya Allah ya yi wa bawa yin wannan falalar ولكن من الحديث a makka ko a aikin sa ko a aikin ɗan uwansa ko muhalikin ko a farfajiyar a masallacin ka'aba a babin hijira ɗayan mutu a kona da wani abu al'umma sai ya ga shi yana kwanciya yana da kwanciya ya shi ne shi kama da ya farka ya ba kowa ba idan kuma wani kuma mana yang kita ah, ada beri kepada nanti dia akan mau sedikit saja beri nanti mundur. Kita sudah beri ini pun kita pun ada siapa mengurang. Wajib sih bayar kayu, bayar parang-parang, mun mun parang. Gimana makan, gimana bodiah, cuma anak-anak. Saya juga tidak magana ko a da ne sun sallah da suka yi shi wani tafa inda su kalla inda su da kai kan suka na kawai sai kawai ta kawai kawai da shi a zuwa suka kalli shi a kwanji zuwa bakin ko da yadda ya tarar dukkanin annabawa Allah ya sa ta zo da kawai amma mun tsara yi su ba mu san لا يستنكر وهذا من الشأن بشكل لا يستنكر من صلاة الخميس صلاة الحديث لأن تقوت الجسد قبل أن تعرف ثبت على سيد ولد آدم أكن ولا في إبراهيم ولا تحايل جريش أو في موسى ولا أن يبي جريش أخي موسى أو في عيسى أو في في النبي

domin ga suna akwai wani wanda aka taɓa shi kama ya bari a wuta wani hali da wanda gobe Allah ya kaɗai da ko da shirka shi ne ɗaya daga cikin abubuwa guda uku a tarbiyya waɗanda dukkan annabawa suka haɗa kai da ba su da farko ke da wato a dawo da tauhidi da kuma na biyu kuma isbatul nubuwa tabbatar da cewa Allah ta cikin ya samu bayan ya aiko zo bayan su saura mutane da nan ga musamman sau kuma isbatul ma'ad ba'dul maut tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai tayi akwai kuma zuwa da wannan abubuwa da kuma kuma da su yi a jami'a ai ba ko da shi ne

إذا متنا وكنا ترابا ذلك رزق كل سنة سنة وزن إلى أن لا يضاف تصبر نتعلم على من أحيث الدنيا ألا يرد برد من حبك شرع قالوا أنا بيوم تسلسل بقرة لذلك يستطيع أن تكون بقرة لا لا لا لا أمر يا خير أتي أبدا والنصارى يجب أن يستجيب في شهادة الأسلام وأنا أقول أنا أدرك وما أشهد إلا الله إن ظهر حقيقة أمور الإسلامية أخبار تذكر هذا الموضوع الدنيا فنقول لك أعظم الناس هي المهم وقال صلى الله عليه وسلم

شيء ولد العرب مثل الكوفة عند ذكر المدة فقريبه ولا إلا جنة البقر أنا ولي أقول عن الجنة فمرتي ومنزوب إن جنة فكرة ما يخشى يريد أن تستيى آه، أو تنسوا النفس طبيعية يوم لكن هذا مفهوم في ألف أمور كتبت له لكن لا تتعارض الأشياء المفهومة للسمع يا تجد نزل ولكن تفسير الشباب المهم وأن الحادث استمر الله يقول الشيء الصحيح الآن في درجة الأرض ثم لا تعلم بيت ربكما من سوى إن الله نظر إلى قلوب العباد قائمة الله يعلم الحكم باين وعين ووضعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل المسلم قال صلى الله عليه وسلم أنقى قلب شيء يا رب أسلم رب دجلتا وبعثه شيء يا رب واستعمله إليه هو الله سبحانه وتعالى يرفع وزن التسليم يرفع مسألة نفسها بسن الشيء يرفع يرفع مرة تنفع وما تتابعه ما يرفع خياله bayan mutuwar ba ta tsara jiya da mutuwar hannun sama tsari a magana mafi shahara shekara da kuma sha ɗaya bayan wannan sannan aikin da yake yana sa da zai samu wato waɗanda za su aiki a cikin bayan shi shi ko yana wata suna maka a kujan da suna cikin kaki suna haka a bayan shi in ji da duk wata da wata in ji tsari ba in ji gabatar da kanka in ji wa'azi in ji da wata da tsari in ji da wata da mutu da aka yi kuwa aka tara wawaye yi zama zama zama da da suke yi zuwa suna faɗa shi suna nan mabarci da daɗi a cikin su za a zuwa da kalama ya sa doka madama ya shiga ya wanke su da ke ba a cikinsa ya samu wasu bayan suna cikin yawon su bayan ruwa ne akan su bayan ruwa kayan وأنا هو الوقت في هذا الوقت يأتي به ملائكة به كهذا ملك الجبل ملائكة في كل الكون كل الكون في هذا الأبان حتى يكون في الأرض إنا يفتح على عبادة يا فرد تنزل كل شيء بأنها أمشي وكل دول تنزل بأحد أسرع كما تعتقد أن أكشف كافرين بل لن أقول kedua berkaitan dengan iman akan tidak berkaitan dengan sebagian yang wajib uang itu kita tidak boleh sekarang izin uang mereka kodi di kuriku aisy yang kuat kemudian dan dia bermain di buku kalau ada sesuatu yang dia tidak dapat قالوا يا أبو سعيد كم حيث حيث المخرج أنا الذي يجب أن يكون في المسؤول بعد كل حديث تلك الموعدة أن تنظر بصورة مستقبلا كفارة جو جو كمدر وإن أخذ الفقائد من يوم يحتمي تكتاك على الوحيد

Sudah. Allah berkuaikan lagi lagi. Maka itu hari kita berjumpa. Maka itu kita berjumpa. Allah berkuaikan. Bukanlah kita. Ia ada yang sama dengan Allah. Itu sudah ada. Anak. Ia juga tidak berjumpa. Ia Ia berjumpa. Ia berjumpa. Apa itu kita nak menunggu? Itu yang aku berjumpa. Tak tahu. Apa itu pada Aku berjumpa. Dia itu in ku dai dai ya ba shi ma da ta ta kuma da cikin halaye da kawo shi ma dai wani ya ce Allah ya ya ya da ba ba ba ba shi kuma ba ba san san ko da ya Allah ya yi kan shi shi shi ba ya cewa ina ganin ba a san su ke kai lokacin da aka zai yi wani shawarar kuma wasu su ne ga wata shawarar su da kai kan ba a tsari da haka kuma a ranar da ina wannan shi ne sanar da rawa a kuma wannan shi ne wannan da ai kun tafi shi ma da ini semua adalah untuk diri untuk kebun Allah Subhanahu Wa Taala. Ina hendak kita katakan kata kita orang ini yang berusaha. Maksudnya yang tidak berusaha. Kalau orang ini juga berusaha, mampu ini kerja kita semua. Walau apa pun kita harus beri yang terbaik. Awal ini berada di akal dan berada di dalam rumah. Apa itu? Apa itu? Ia أكثر سبعة إلا إلا قلوب في دين يجي مش أفضل البدعة كلا في أقصد في بيئة الهدف يجي وحول خمر هذا أمة العرب ووصلنا هنا هل زيادة تضعها ونصفها وكلام يبدو أن أبو الهدف حتى عندك biyu a da aka turo malaika da ke zuwa da duniya da zama ko ya zama zama موضوع وتفاوض غير الرزق والكل هذا من هذا الشعور الحبيب لا رجل يقول في شعور في الله يتبادلنا من يأتي وقت العقل تسأل عليه كما قال إن شاء الله يقال أن أسرع أحد يمكن أن الله. كافرة لصوت يقول إن شاء الله وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله